kamar yadda shaidun gani da ido ma ke cewa wasu mahara ne dauke da mugan makamai suka dire mikiya a yankin sarkin noma da ke gundumar damfar na karamar hukumar ibi a kudancin jihar taraban inda aka samu asarar rayuka ciki ma mace da kuma kananan yara shi da yankin ibin na ma cikin yankunan da ke fama da tashe-tashen hankula a kudancin jihar taraban da su tari ke da nasaba da faɗan kabilanci ko na addini lamarin da ke neman mai da wasu yankuna kufayi to sai dai kuma wasu da aka kashe wa 'yan uwa a wannan hari sun mako bayyane da lamarin ya faru ne kamar haka suka kawo a taki to suka kashe mutane guda shida mace da 'ya'yanta wadda nake maka maganan nan kanwata mu ɗaya wadda aka kashe ta da 'ya'yanta guda hudu da kuma mijinta da wani yaro kuma matan da tara su yana ne na ciki na amma sun sun take ta da ciki ma dan ma ya fita cikin cikin ta ya fadi a kasa saboda sun sa mata wuta sun kone ta yaro ya fita da ya fadi mata biyu ne da maza biyar haka shi ma da yake tabbatar da faruwar lamarin basarakin yankin alhaji hashim muhammad adinga da ke zama hakimin damfar ya koyi bayanin cewa mutanen ƙauyen ana saya. yan sarkin noma aka far musu yan bindiga daɗi suka zo suka farma wa'annan mutane mutane da suka ji da suka kashe su suka tura su cikin ɗaki suka babbaka su wata mata ma da ciki take da shi cikin har ɗan wuta da ya kona cikin ɗan ya dulluko ya fito waje. To ko ya babu jami'an tsaro ne a yankin? Tun da sojoji sun tafi ko suna kan bincike ba su kare ba za su fi da wane ne ya yi. So far ba mu sani ba da police da asalin soja da civil defense da 'yan Mr. Jona Adasho da ke zama shugaban riko na karamar hukumar ibi ya ma bayyana matakan da aka ɗauka. Ta tura jami'an tsaro daga tamfar zai su duba abubuwan da suka wakana can yan daga ba su ba ne rahoto. Ina sun za su gobe zan samu rahoto yadda abubuwan suka kasance da kuma suwa suke alhakin abin da ya faru nan. Amma idan har muka samu mutane wayansu ba hana ciki gaskiya gwamnati ta dauki tsarin mataki a kai kawo yanzu rundunar 'yan jihar taraban ta tura karin jami'anta kamar yadda kakakin rundunar dsp joseph kwaje ya shaida min ta waya kuma wannan mako na zuwa ne yayin da gwamnan jihar architect dariyar disan isiyaku ke fa gudanar da wani taro na samun zaman lafiya a jihar ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya